Kai ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. Ni ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. Duk batu na kan yi shi da sunan baki halikinmu alhayu makagin kowa. Kai daɗin aminci ga Rasulullahi. wanda dan mu bar san duniya yayi tsawa Ali sahabbansa da matayansa masu bin umarninsa bisa gaggawa sun fahimci cewa duniya rudu ce babu wanda ba za ya mace samsam ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. ya maji kira gunka nake kai kuka zaljalali ƙara mani ilhamomi yadda dukkanin wanda yake jin hausa zai fahimci saƙon da na bai kalmomi ‘yan uwa masoya da maza har mata so nake mu gane hakikar hikimomin yau da gobe Allahu yana nushe mu. lahirarsa ba za ta rage kowa ba. Ni ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. Duk abin da kwai shi da rai ko numfashi dole zai mace ko ba daɗe ko yaƙi har mala'ikun da ta'ala ya kago za su ƙaura Allahu kawai ne baƙi. dubi annabawa da dukan manzanni ba guda ciki wanda aka yi wa sauki ashe ba wani mai jayayya ko zaton ba zai na wannan shi ba na fahimci ba za ta rage kowa ba duk tsawon da jifa ya tararre ko nisa sannu sannu karshe ka ganayi ya sauko duk abin da ya faru kusan zai kare banda malikul mulki marar sa farko rabbi bai halito wani mai girma ba wanda ya fi ƙarfin a azamar kasko an yi al'umu masu dubun kasaita yau kamar ba ayyo su ga baki ɗai ba. ‘yan uwa ku farka ba mu zo mu zama ba, ko ku sheka barci da yawan shari Lokaci yana ƙara matsowa kullum shekara kamar kifuta ido don sauri. Duk awa da minti da sakon ‘yan sunyi, rayuwar mu na ƙara yawan siriri, to kwasan da duk wa'adi ya kan kama. kun sani ba zai ƙara sakan ko ɗai ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. Wansu za su rudu da mulki ko ƙarfi sai su mance zancen mutuwa don daɗi. Wansu ko sukan abuku cikin ɗimauta don saboda sun tara miyagun kurɗi sai su mance sharran mutuwa har kullum. sai zaton da rata da yawa ko faɗi ba shiri katsam sai ka ji an cewa ne ya riga mu bai tashi da numfashi ba. ta tanadi dan mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. Wansu an jarabce su da babban ofis don nufin kula da shu'unan talakawa. sai su rudu domin gafala su biki ce, su zaton kamar ba su wa gawa sai ta ƙoƙarin sarrafa wannan dama don su tara kurɗi a bisa gaggawa wai zaton sun sun yi kuɗi sun huta rayuwarsu ba za su yi mai kunci ba. Na fahimta ba za ta rage kowa ba. Wansu kasuwancinsu da ke yin tashe kan hana su hango mutuwa ma samsam. Safe yamma aikinsu kawai lissafin dukiya suna ƙara makewa kamkam. mai yawan tuna musu Allah da ma'aiki ko lahira gunsu magabuci ya zam wanda ko ya zo da bisharar wata harkar dukiya baka gaishi alfarma ba. Ni ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. wansu shashirin don mabiya da masoya masu nuna ƙaunar su dare ko rana shi ka sa su miƙe kafa don al'umma na ta ƙara rudar su mane masu na wansu lafiyarsu da ƙarfi da nishaɗi walwalarsu na ƙara mayewa juna sun gafaltu sun manci akwai linzami za a ja shi ba sai da sanin kowa ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. Wansu ba kwabon ba ilimin ba mulki har da kyar sukan tara su lallan ƙosai. Sun ki sallama wa Allah da ma'aiki, rayuwarsu gun tafuka kure sun fansai, damfara da algus da ludo ga giba. shaye-shaye sane zunubi ya yi gansai ka ita da a ce dai jama'a sun gane lahira tana tafatin da sun tuba. Ni ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. Duk abin da ke sa ga tuni an mai irin sa dubbai da yawa sun ƙaura. Gagara da mulki ka tuno na marudu ya mace da fir'auna je ƙaura. Dukiya kwa ai babu kamar ƙaruna gashi yanzu sunansa kawai yayi saura. don tunawa 'yan baya saboda su gane babu wanda ba za ya zame gawa ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. Kun sani ku ai an yi su ɗan ba'ura wanda an ka shaide shi da ilmai tsantsa gagara da ɓarna kwa mutanen ludu. Kun ji sun yi kauri a ɗabi'un batsa. yau samudu har adu ina ƙarfinsu jalali ya yi musu babbar dasa, masu ji da ƙarfi a mutanen yanzu gun samudu ba za su wuce sauro ba. Ni ta tanadi dan mutuwa har kullum fahimci ba za ta rage kowa ba. Dubi annabawa gare tambayi wanda martabar su ga Allah ta yi nisa. Nuhu Salihu da Sha'aibu ya akubu, Yusufu da Ishaqa daɗa har Musa, Dawuda Sulaimanu da Ibrahima, Zakariya'u ya haya ka haɗa har Isa. baya ga ayuba da idrisu da hudu har waɗanda ba zai yi kawo ba na fahimci ba za ta rage kowa ba gashi yanzu sun ƙaura gaba ki ɗai har shugaban da kan kwansa ya bai barci ba annabin da san bai iya yin sabo ba banda dai dararansa yakan kwantu ba amma na makaginmu ya ɗauki abinsa duk da bai kamar shi a halittu nai ba da da wanda zai dawwama ni na rantse ɗan amina wallahi ba zai ƙaura ba. Ni ta ba za ta rage kowa ba. Shi yasa kusan duk wani ɗa mai rayi, to da mutuwa aka ɗaura mar aure. Ba batun tsimi da dabara duk bayi, babu mai gujewa mutuwa don tsere. Duk gurin da bawa ya laɓe don buya, za ta kosa ɗaɗo ta buga mar kyaure. in ta ƙwanƙwasa dole ka ce labbaika tirijiyarka ba za ta rage komai ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. Tanadinta ya tilas a gare mu, mu ya ba mu dukannin dama. dan saboda kar da kamance har kullum gashi sai wasiƙunta take aiko ma. ta kawar da wancan jiya yau kuma wannan yara har da manya ka sani ai kai ma tabbatar da sunanka yana kan layi in ta sauka ba za a yi ma sauki ba. Ita ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. gashi duk da saƙon mutuwar mun san shi mun ki tanadi ko kushiri sai barci wanda ke kira ai guzuri dan Allah sai a mai da zancensa kawai ƙauyanci in kace musulmi a guje wa haramun wansu suke ɗora faɗin sai mun ci yau idan kace za ka tsaya ga halali har ka ƙaura ba za ka aje komai ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. Duniyar mu yau da jama'a sun gane da ba za su ɗauke ta amintatta ba. ko abubakar ni da nake yin wake me yasa ba zan gyara ɗabi'una ba ya kamata in ɗau darasi daga sharrin duniyar mu gun shagala ta zamba na yi rashin uwa da abokai na amana duk da gashi ban fi su agun komai ba. Ni ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. Ya fi kyau mu barka jama'a don Allah kowane ya zam yayi wa kai na gyara. ni da ku mu rungumi aikin alkhairi don mu kai ga sauka a tudun mun tsira wanda ya bi Allah da ma'aikin Allah ya rabauta ya tsere dukannin tsara ran da za a koka da rashi nasa shiko. zai farin ciki wanda ba zai yi kuka ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. abubakar na kamta mana gode Allah zuli jalali sarkin da ya min baiwoyi ya nufaci in dinga zubin baitoci masu shiryatarwa ga dukannin bayi addu'a nake rabbi tsare min sharrin dukkanin abin ki a zufa ko sanyi rabbi ja da raina ka daɗa min himma lafiya da ƙwazon da ba zai rauni ba. Ni ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba. Lokacin na nesa da ku don neman ilimin da dan shi na guje ‘ya'yana. rugudugun tunanin da yake min oba shi ya sanya rannan na katse barci na. dan rubuta saƙon da dukan al'umma in ta bi shi ba za ta ga mummuna ba. Na fahimci ba za ta rage kowa ba. Nan gurin nake so na tsaya ya Allah, karkasa na zanto fitila gun hali. Samu dinga aiki da nasihohin nan tun a zuciya har sina so fili. sanya baituka na su zamo alkhairi gumma sanya hula da masa ɗan kwali karbi namu aiki na kwarai ya Allah dukkanin zunuban da muka yi mun tuba. Ni ta tanadi don mutuwa har kullum na fahimci ba za ta rage kowa ba.